وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين حقيقه mun hallakar da mutanen annabi nuhu ta hanyar nutsar da su a cikin ruwa tun gabanin waɗannan masu ƙaryatawar haƙiƙa su mutane ne marasa yi wa Allah biyayya don haka suka cancanci azabar Allah